Mafi yawan mace-macen mata wajen haihuwa yana faruwa ne saboda zubar jini. Mace ta haihu sai jinin haihuwa ya kasa tsayawa. Wannan dalilai ne na farko. Ana samun haka kwarai da gaske saboda akwai mata da suke haihuwa a gida. Sannan kuma akwai abin da ake kira borin gishiri. Akwai kuma da yawan mata da muke kai a cikin cibiyoyin kula da mata saboda karancin jini. Ko kuma sai kasance wajen haihuwa mace ta yi ta zubar zubar jini ba tsayawa wannan duka dalilai ne amma abin da duka ya fi zama tushen mace-macen mata a wajen haihuwa shine lattin da ake samu na kai mace gidan likita da wuri zaka ga mace mai ciki tana cikin matsala amma sai ya kasance iyalanta ba su kula da haka ba ko kuma bayan sun gano tana cikin matsala sai kai ta likita ya gagara ko dalilin gidan likita yana da nisa ko kuma iyalanta ba su da kuɗaɗe kuma a wani lokaci hanyar mota ce ma na kai mace likita ba ta da kyau saboda akwai inda kafin a je gidan likita sai an yi awowi goma sha biyu ana tafiya alhali kuwa matsalar tana ta ƙara hayaƙa ne ga mai cikin sannan kuma a wani lokaci sai a kai mace a gidan likita ko ya kasance likitan bai da ƙwarewa na kula da mai cikin ko kuma ba su da isassun kayan aiki ko ma babu motar da za a garzaya a kai ta babban likita wannan duka wata matsala ce domin rage mace-macen mata wajen haihuwa haihuwa duka ranar Alhamis mukan yi raskuna mace-macen da aka samu da kuma dalilansu domin sanin inda matsalar take da kuma kawo shawarwari domin samun sauƙin wannan al'amari. Ko ya kasance wajen jama'anmu ko kuma magabatan asibitin ko ma a ɓangaren jama'a. Sannan kuma a ɗaya ɓangare ana kamuna raskunan ƙananan gidajen likitoci wanda muna wayar da kawunan jama'a akan lattin da ake samu kafin a kai mace a gidan likita. Ya dace a kula da mace ce mai ciki tun lokacin ɗaukar cikinta har zuwa awon ciki sannan kuma mata su rinka zuwa gidajen likitoci domin haihuwa. nous demandons que les accouchements se fassent au niveau des formations sanitaires.